A shirinmu na Ramadana a yayin da ake dab da shiga goman ƙarshe na watan Ramadana lokaci ne da ake jajircewa wajen ƙara ibadu domin riskar rahamar Ubangiji. Akan haka ne ya yi yau dandalin VOA zai yi duba ta hanyar jin ta bakin mutane na irin shirin da suka yi na riskar wannan lokaci. Goma ta ƙarshe wannan ni ina kokari gani cewa na saya sayin daka na zama a cikin mutane wanda za su shiga a cikin Eh, za su hadu da lairatul qadr ne, abu na farkon da na sa a gaba a cikin wancan eh, goma na karshe eh, sama da haka zan saya da kowane ibada wanda ina kyautata zato ni ma Allah za sani a ciki wanda za bayan sanda a cikin eh, eh, eh, wannan watan azumi daga wuta waɗannan abubuwa guda biyu shi na tana didika kuma zan sai sayan daka na ce dare da rana ina ina addu'o'i da ibadu na kala kala wanda za sa na gamu da waɗannan abubuwa ni gaskiya ina ganin kamar ina godiya ga ubangiji ma da zuwan wannan goman karshen saboda nakan ji daɗi a raina domin in ƙara juriya in ƙara yaƙini saboda na riga na san goman ƙarshe ita ce ake karin sa niyyar cewa za a karɓi addu'an mutane to shine nake sa rai da insha Allah wa a zuciyata ina jin tafkar ina sha'awar goma nan ni kai na ƙara jajircewa da tsayawa in jajirce akan bisa abubuwa addu'o'i da lafulfuli da 'yan istighfar ga ubangiji ko na samu dacewa to alhamdulillah gaskiya tanadin watan suna da yawa saboda ka san lokaci ne wanda yake na istijaba lokaci ne na addu'a wanda yake a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala shine ya ba mu wannan gwalagwalan kwanuka waɗanda suke aka ce ma azumin ƙarshe ta zo a kwanuka na azumin Ramadan sun zo sama na ƙarshe haka to gaskiya ana so mutum ya matsa da addu'a a kan abubuwa na alkhairi waɗanda suke mutum ya sa a gaba domin duk ɗan adam in ka same shi za ka same shi mai mabukaci ne mai bukata ne to saboda haka mu a matsayin mu na musulmi duk wanda Allah ya sa ya riski wannan lokacin to kamar Allah yana haska masa ne ya sa wannan ya yi kokari ya roƙi abubuwa da zai roƙa waɗanda suke na alkhairi domin Allah yana biyan bukata wannan lokaci to gaskiya ni ma bai wuce irin wannan bukatar tawa ba kuma ina sa ran in Allah da ina da yaƙini ba ni ba kai ba ni ni kadai ba da sauran yan uwa musulmi ina kyautar zaton cewa duk wanda ya roki Allah bukatarsa ta alkhairi a wannan kwanukan na ƙarshe na watan Ramadana Allah da Allah zai biya masa bukatarsa kuma ni ma bukatar ta dai ita ce dai irin wannan din saboda haka a kaina da sauran yan uwana musulmi ina ba mu shawara mu rage mu zage dantsi a waɗannan kwanukan na karshe kamar karatun alkur'ani irin su karatun alkur'ani kamar zikiri haka kamar istighfari salatin annabi da sauransu dai da sauran duk wani azkar da malamai suka koyar da mutane cewa mutane su tashi tsaye su yi da gaske su roƙi abubuwan da suke so a rayuwa duniya da lahira domin Allah yana datar da mutane a irin wani lokuta. Malam Muktar Umar Sharaɗa ya bayyana mana falalar gomar ƙarshe da irin ibadun da ya kamata musulmi ya yi a wannan lokaci. Salamu alaikum wa rahmatullah sunana Muktar Umar Sharaɗa. Dangane da tsayuwar dare da ake a wannan wata mai albarka. shi dai wannan wata a kodayaushe wata ne da ake so musulmi kodayaushe ana son musulmi ya tsaya da bautar Allah to amma wannan watan ana so ka ninninka ibadar ka ninninka tsayuwar da kake ciki domin wata ne da Allah yake ninninka aikin bayi kamar yadda Ibrahim naka yake cewa an kace subhanallahi su daya a wannan watan to sai tayi sai kai subhanallahi dubu saba'in a wani watan sannan ta dogode da wannan saboda ka wata ne da ake so bawa ya ninninka aikin alheri to shi sa za ka wasu ɗan uwanmu sukan ware kamar goman ƙarshe ga sun shiga masallatai ana ta nafulfuli da daddare nafula a kotu yaushe ana nema ka yi amma wannan watan ana so ka ninninka saboda kamar yadda na faɗa wata ne na ibada wata ne da ake so ka koyi kama harshe ka koyi kama idan ka koyi ka koyi sadaka ka koyi duk aikin alheri a yanzu ake koyarsa kuma so ake bayan ramadanin ka ɗore da shi saboda har ta tsayuwar daren ana so in ka koya to fa bayan ramadana ka ci gaba dai amma manufar fa ka ji tsoron Allah galibi wani yakan je da safe a fito a ta hamma ai jiya mun yi tsayuwar dare wannan ba lada ko mutum ya je da rana kuma ya tozarta wasu abubuwan da yawa saboda jiya ya yi tsayuwar dare har al'umma ta gane to duk wannan kuskure ne lallai tsayuwar dare ana yi dan a bautawa Allah a samiyar yarda Allah muddin ka hada Allah da kai hada da tarayya aikinka da dan ka sanar da mutane to baka da sakamako ubangiji yana cewa ana agana shurakai sau da haka dangane da wannan abu ne mai kyau musulmi su zage dantse kai amma ka yi a gida ta mafi ka tashi iyalanka ka tashi makota da wanda ka isa da shi da duk wanda yake kasan ka kuyi tuna fulfulinku galibi yasa ga har yanzu wasu magabatan ba su yarda a tsaya ita fitowar ana nasharawa mace ta fito yaro ya fito wata ma daga nan ta tafi yawo da sauransu duk ana samun irin wannan muna jin irin wannan abu ne mara kyau sannan kuma shi itikafi ma'ana itikafi shine bawa ya shiga masallaci da niyyar kusantar Allah shi yasa mai itikafi ba a yadda ya shakaltu da neman ilimi ba mai itikafi ba zai ba da ilimi ba mai itikafi akwai sharɗa ma da malamai suka kafa wanda zai nuna kada ma wani ya san itikafi yake hatta ya zo sawun gaba ya zauna ba a so ya koma can sawun baya yadda da wani ya shigo kai ya ganka saboda haka dai ana yin itikafi shi ma a watan Ramadanu dan a kusanci Allah to amma ku santa Allah kar ka mai da wajen itikafi kuma wajen sanarwa ai ina itikafi wancan yi waya kai ta sanarwa wannan ma yana bata aiki wajibi ne dai bawa ya nemi yadda Allah komai kuma duk abin da kai baka nemi yadda Allah ba ka da sakamako isa lallai ina jan hankalin musulmi ya tsaya ya kyara aikinsa kar ya yadda ya aiki ya je lahira bai da sakamako kar ya yadda ya aiki dan wani ya sani kai aiki dan zatin Allah ka zauna ɗakin ka kai nafila raka'a biyu dan zatin Allah ya fi ka fito kai raka'a ɗari a waje amma mutane su san kayi ka taho kana hamma kana waye wannan ba daidai bane da ka dai a tsaya a bautawa Allah ko ina kake ka bauta wa Allah yayi abin da yasa ake haduwa a masallatai dan ka samu karfi mumini yana abu ga wancan yana sai ka samu karfi a jikinka kawai shine manufa fitowa fa amma an ba dan haka ba ka yi a daki yafi haka ina jan hankalin musulmi a tsaya a ibada dan Allah kuma a tsaya a koyi ayyukan alheri kuma bayan Ramadanu a dora kai. domin idan ya zama bayan ramadanu ka dina to alama ce ta dama yanzu ba dan Allah kai ba dan ramadanu kai to ramadanu ya wuce ka dina saboda ka duk abin da kake na alheri so ake bayan ramadanu ka ninka ka dora shine alama ramadanu ka tunda Allah ya ce la'allakum tattaqu to alama an karba azumin a ga aikin da kake a ramadanu ka ci gaba da yin sa bayan wani wata yawa shine takaice ni shawara da zan ba musulmi da nasiha muna fata Allah ya karba azumin mu Allah ya zauna da mu lafiya a wannan kasa ta mu Allah ya ba mu zama lafiya assalamu alaikum Baraka Bashir, dandalin VOA.